أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن na الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarki mai yin tuyan waina mun sani akwai masu yin tuyan waina waina daban toya ta daban to toya ta muke magana ga abinda shaf da gani annabi da yake faɗa a cikin littafin sa tadiru mujalladi na farko shafi na ɗari da biyar babu da ha'i babu da yake magana akan harfar ka'i ya ce duk wanda ya ga me eh, mafarkin me yin tuya waina ko ya mafarkin shi kanshi yana yin tuya waina lalle haƙiƙa yana nuna cewa akwai natsuwa daga tsoro da kuma rayuwa mai daɗi da za a samu saboda ita waina tana ɗaya daga cikin abincin 'yan aljanna lalle mafarkin me yin tuyan waina yana nuna cewa ɗa ne za a samu wanda akwai ƙauna da fahimta da soyayya tsakaninku da shi wasu ka ci a tuyon waina haɗuwa da sarauta ne adali mai tausayi mai rangwame a cikin rayuwar al'amuran mutanensa wasu ka ce a tuyon waina mahorikinta yana nuna rayuwa ce mai daɗi da farin ciki da shirya da kuma fa'ida da arziki da ɗaukaka da matsayi za a samu kai bayani da yake da tuyon waina jama'a yana da yawa babin da yake magana akan mai tuyon waina na da yawa sai dai yadda za mu gane ka in kai kana ga kana tuyon waina ko wani yake tuyon waina yadda za mu iya gane cewa alkhairi ko shari tambayoyin da za mu yi ma guda ashirin da biyu shi zai samu bambanta jama'a muna yi maku fata alkhairi assalamu alaikum. masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki